أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره رفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة, لل... والآكبة للمتكين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وشفيئي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم القائل فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار آمين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الخميس 20 لوتر رمضان جبير النبي محمد yau laraba ne to yau laraba 20 ga watan ramadan hijiriya ta annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 kuma ya yi daidai da 13 ko? 13 eh. ga watan biyar miladiya 2020 hmm. gama masjidin ridwan cikin wannan unguwa mai tarin albarka don ci gaba da tunatar da kawunan littafin allah jiya in ba manta ba darasinmu ya tsaya kan aya ta hudu. yau za mu tashi ta 174 <clears throat> wannan aya a cikin ayoyin da suke sauka da hukunci to ita ce aya da ta zama aya ta ƙarshe daga kanta ba sake wa mazan Allah hukunci ba a surori ayin sura surar da ta sauka a ƙarshe ita ce suratul bara'a sura kacokan amma aya guda ɗaya wacce ta sauka da hukunci daga ita ba a sake saukar da aya mai hukunci ba ita ce wannan aya da arama zai karanta mana ويستفتونك ويستفتونك نعم ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم <coughs> suna tambayar annabi Muhammad ko kuma za su tambaye ka shi Qur'ani ya wannan aya ta sauka kafin tambayar ta zo Hmm. tunda ya zo da siman istigbar hmm. wa na ka za su nemi fatawarka ka ce kulillahu kun fil kalala ka ce Allah shi ne zai baku fatawa akan mutuwar kalala an san kalala ku mutumin da ya mutu ba shi da ɗa ba shi da uba shi yake kira kalala bai bar ɗa ba bai bar tushe ba bai bar shi ba hmm. an gane sai yan uwa to kuma ana samu ai ba ka da ɗan da zai gaje ka ba ka da mahaifi to shi ne Allah yake cewa ga ya musu ni zan ba ku fatawa akan wanda ya wanda mutuwa in imru'un halaka <clears throat> in wani mutum ya mutu laisa lahu waladun ba shi da ɗa walahu uktun yana da kanwa falaha nisfu ma taraka to tana da rabin abin da ya bari an gane duk da nassin aya mai ce ba shi da kuma ba amma dai tun da aka ce laisa lahu waladun hmm. to an kore wancan ko ba faɗa ba hakkalinka zai fahimta hmm. domin in yana da in yana da mahaifi mahaifinsa ne zai gaje shi dan uwa ba shi da gado in akwai mahaifi hmm. kamar yadda uba kamar yadda ɗa ke kore ɗan uwanka a gado haka mahaifinka ma yake kore su an fahimta ko hmm. to shine Allah ce inin mur'un halaka in aka samu wani mutum ya mutu laisa lahu waladun ba shi da ɗa walahu uktun yana da kanwa ko ya falaha nisfu ma taraka to za ta gaji rabin abin da ya bari za a raba nawa biyu a ba ta rabi hmm. rabin nan cin rabi ce rabi rabon mutum nawa ne a gado don gado yana da tushe takwas yana da tushe guda akwai wanda zai gaya mana tushen gado akwai rabi akwai rubu'i ɗaya ji tsaro akwai sumuni akwai sulusi akwai sulusi akwai mai kuma akwai sulusani an fahimta? ka mutu a raba dukiyarka gida biyu a ba da rabi raban yarka ce ko yar ɗanka idan ya mutu baya duniya hmm. idan ka mutu kana da ɗa Ɗan ya haifi ya mace ita kadai sai ɗan ya riga ka mutuwa to yanzu wannan dan da ƴarka ta haifa wannan wannan yar da ɗanka ya haifa ba jikar kake nan ba mm. to ita ce za ta dawo a madadin yarka ta cikinka an fahimce ni yanzu ka mutu ka bar ya idan kana da miliyan dubu a duniya to nata miliyan biyar ne da shi ne rabin abin da ka bari ba to haka kuma in kana da ɗa ma ya haifa maka ya mace sai ya faɗi ya mutu dan naka yanzu wannan yar sannan za ta dawo a madadin me ƴarka ce abinda ƴarka za ta samu shi za ta samu amma in su biyu ne za a ba su nawa fulfan idan ƴaƴan guda biyu ne za a raba uku dukiyarka a ba su kashi biyu kashi ɗaya kuma a sa a baitul mal in ba mai ci inda kuma inda mai ci sai zama asibi an gane ko Ko alaikum. Wata Ko ko ubansu za a gada. shi ne abin ban gane ba misali ubansu ya haife su ya da kanwa eh, ko? ubai yana da mata biyu eh. uban ya mutu ne? eh eh ah, yana yana da na rai eh, to sai ɗan ya rasu kuma yana da ƙanwa wanda suna ruwa da ya uba da ya eh kuma akwai ƙyanwai wanda suna da da eh. eh to yanzu da aka tashi raba gado raban gadon wannan ah, ai tun da ubansa yana da rai eh. ba mai gado sai uba ubansa ne zai ci gadon gadonsa duka uban ya zama asif a nan dama uba yana kore yan uwa ne yan uwa ba za su shiga dogon uba yana dare kamar yadda in mutum ya mutu ya bar ɗa kannanka ko su nawa ne a duniya ba su da gadon yayunka ma ba su da gado an gane yanzu dan nan shi zai cinye dukiyarka gaba ɗaya sai dai abin da aka so a san san musu wannan a san musu an gane ko? eh ɗan eh, nan? Mm. to in uban baya da rai yanzu ba ƴaƴa ya bari ba in yana da ƴaƴa su za su cinye gadon shi eh shi ne nake faɗa ai tunda ubansa yana da rai ba ai ce ubansa yana da rai ba to ai tunda ubansa yana da rai shi zai gaje shi a ah, ba su ba su da ba su da gado ba su da gado eh, su ne za su gaje shi su ne za su gaje shi wa ko shine yace fal inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka to muna dama magana masu cin nisfi ne masu cin rabi rabi rabi shine muka ce miji yana ce rabi idan mutum matarsa ta mutu bata taba aihuwa ba an gani matarka ta ta mutu bata taba aihuwa ba ba ta da da a wani gida yanzu a raba dukiyanta kashi biyu ka ci rabi idan kai ne ka mutu kuma baka taba aihuwa ba za a raba dukiyarka gida hudu ne a ba mata ka daya maimakon da can ai da ka aihu za a bata ɗaya bisa takwas ne amma yanzu tun da baka aihu ba ka mutu ita za a bata ɗaya bisa hudu na abin da ka bari wanda kai kuma in ita ne ta mutu ba ta da za a baka ɗaya bisa biyu na abin da ta bari wannan shine nisbi wa huwa yarithuha shi kuma wannan dan uwan zai gaji yar uwarsa ne in yakullaha yakul ba yanzu an ce idan ka mutu ba ka da ɗa ba mahaifi kanwarka za ta gaji rabi na abin da ka bari to yanzu ita ce ta mutu ta barka a duniya sai dan uwanta wawa yanzu ba za ka cinye gadanta ka zama asid anan za ka cinye dukiyar ta gaba daya an gane ko in lam yakul laha walad in ba ta da fa in kana tasnataini idan su bi ne falahu masrusani to za a raba dukiyar kashi biyu bisa uku wato cikin za a raba dukiyar uku ne ma raka sai a ba su kashi biyu na abin da mamacin ya bari wa in kanu ikwatar rijalan wa nisa'an in ku yan uwa ne suka zama maza da mata to abinda za a raba fa liz zakari mislu hazbil unsayin namiji yana da rabon mace biyu yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani kar ku bata wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai don haka shi da kansa ya jibinci raba gado bai bar raban gado a hannun mala'iki ba bai bar raban gado a hannun wani annabi ba Allah da kansa ya raba daga saman bakwai yace ce mutum ya mutu ga abin za a shi an gane ko saboda haka muka faɗi faralin nan guda shida <clears throat> ko rabi rubu'i sumuni sulusani sulusi sulusi shi rabi kamar yadda na faɗa ɗazu raban ƴarka ce ko ƴar ɗanka ko ko kuma ɗaya daga cikin ƴarka ko kuma miji shi ma zai gaji rabi ko ko kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun to haka gada yake sai rubu'i shi kuma rubu'i a raba hudu a ba mutum kashi ɗaya daga cikin hudu raban miji ne in na takkata mutu ba ta da ɗa nan rubu mimma taraktum illa ma kullakum walad haka su ma mata idan mm, suna auren mutum ya faɗi ya mutu bai bar da ba bai bar mahaifi ba za a raba dukiyarsa hudu ne a ba matansa daya daga cikin hudu sai ɗaya bisa takwas wannan kuma matan ka ne ko su hudu ne idan ka faɗi ka mutu kana da 'ya'ya za a raba dukiyarka takwas a cire musu kashi daya sai su shi kuma rabban 'ya'ya biyu ne 'ya'yanka mata guda biyu ka haɗi ka mutu ba ka da kowa a duniya sai ‘ya'ya mata guda biyu ba namiji tare da su to za a raba dukiyar ka uku a basu biyu bisa uku wannan shi ne su bintain an gane ko <clears throat> wannan kuma ya faru ne hadisin matar sa'ad bin rabi sa'ad bin rabi ya ha dan uwansa shi sa'ad bin rabi an kashe shi a yakin uhud sai kaninsa ya zo ya tattara dukiyarsa gaba ɗaya sai tafi da ita gidansa ya bar 'ya'ya mata so kun kuma larabawa kafin zuwa musulunci 'ya'ya mata ba a ba su gado sai matarsa ta tarkata 'ya'yan guda biyu ta zo da su gaban manzan Allah ta ce ya rasulullahi waɗannan 'ya'yan Sa'adu bin rabi ne ya mutu a gabanka a wurin yakin uhud dan uwan shi ya zo ya kwashe dukiyarsa ya tafi da ita gida kuma ga 'ya'yan nan sun isa aure kuma ba a aurarwa sai da dukiya sai maza Allah ya ce ki yi haƙuri Allah zai sauko da hukunci a kan kiɗin kun ji dalilin saukar rabon ayar rabon gado shi ne aka saukar da ayar rabon gado aka ce maza maza sa'adu bin rabi ya dawo da <laughs> aikadinsa ya dawo da dukiyar wansa da ya bashi ba shi da komai tun da yana da yaya yanzu za a ba su kashi biyu bisa uku abin da ya rage shi kuma ya zama asibi sai ci shi dan uwan uban kenan to wannan shine abin da Allah ɗaukacin sarki ya hukunta mana sai kuma sulusi sulusi kuma rabon uwa ne fa in yakul lahu waladun wa warithahu abahu fa li ummihi thuluth idan yanzu mutum ya haɗi ya mutu ya bar uwarsa da mahaifin shi su za su gaje shi to za a raba dukiyar kashi uku a ba uwa kashi daya uba a bashi nawa uba shi cinye sauran dukiya shine fa li ummihi thuluth wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth baban shi ne zai ci gado anan uba zai ci gado da asibanci uban asib ne anan uwa kuma sai a bata ɗaya bisa uku to wannan shine a takaice dai kun san rabon gado ya fi komai wahala ba zai rabu a nan sai sai dai a ɗanyi misali kawai na'am فإن كان له in kana tasnatayn yana so yake falwamar masu minhu masulus yawa to idan mutum ya faɗi ya mutu yana da ‘ya'ya ga uwa da uba ga ‘ya'yan shi to uwa da uban nan za a ba su ɗaya bisa shida su raba an gane shi ne falikulli wahidin masu masulusu in kana lahu warada yanzu su iyaye ‘ya'ya sun sun tare sun dan wato wannan shi ake kira hijibun naqab tarewa ne na rage maka samu amma ba za a kore ka gaba ɗaya ba da iyayen ne za su cinye gadon gaba ɗaya to yanzu yaya sun musu cikas sun dawo da su ɗaya bisa shida maimakon da uba shi zai cinye gadon uwa ba ta ɗaya bisa uku falikullu wahidin minhum wasu masu barin a a musulunci ba yi gado ya kora wannan an fahimci bayan da yake ko mutum ya tafi kotu ya yi wa dukiyarsa shamaki cewa ga wanda za a ba musulunci ya hana wannan baka yi saka ce in ka mutu kan ɗanka ya gaje ka ba sai dai tun kana duniya ka zo ku yi la'ani ka ce ba ɗanka ba amma duk gabar da suke tsakanin ɗa da ma'aizi in ya mutu sai an bashi gado Allah ne ya riga ya bashi ba yadda zai ko da ɗan yana maka laifi baya maka biyayya sai dai ka iya masa mugunta ka kwashe dukiyar ka duka sadakar kai ta gina masallaci ka biya waɗansu aikin haji ko ba haka ba ka je ba shi zan yi wa yaran nan ta to wannan ka iya yin wannan amma in ba wannan ba in ka mutu duk yadda ya kai da rashin maka biyayya in ka mutu sai an bashi gada ko nawa ka bari kuma nasa ne ba akwai yayan da yanzu ma burin su shine iyayen su mutuwa a nan garin ayan taɓa yin wanda yake idan wanda ya masa albishir da mutuwar ubansa zai bashi dubu hamsin tun lokacin dubu hamsin ta kai miliyan yanzu ta fi miliyan goma yanzu ce duk wanda ya masa albishir cewa baban shi ya mutu to dubu hamsin na shi ne saboda dukiyar da uban ya tara waya zama musu mai suke kiran shi da suna mai gadi duk da mai gajin na ya mutu zan baka karatu Allah ya kawai to kaga gara ka musu tarbiya ta addini inuwar ka ai ta fi abin da ka bari in dai ɗaya yana da littafi inuwar mahaifinsa wallahi ta fi ta fi a ce cikin garin nan duk in ya mutu za ta gada me zai maka me dukiyar za ta yi maka ina za ka tafi da ita amma mahaifi fa ai zai tare maka abin da duk duniya ba mai tare maka shi amma fa ga wanda ya san darajar mahaifin wanda bai san darajar mahaifin ba dukiyar mahaifin ce damuwarsa ba mahaifin ba to kuma in kaga mutum ya irin wannan rayuwa rayuwar ta faci Allah ya sauke kuma ana irin wannan rayuwar ne inda ba a koya wa ƴaƴan addini ba amma duk dan da ka cusa masa addini yake da ilimin addini wallahi baya tunanin dukiyarka kai yake tunani an fahimta ko saboda ya san rahmar ubangiji ma yanzu kana da mahaifi ai rahamar da kake samu a ƙarƙashin mahaifinka ta fi wanda ba shi da mahaifi ka shi samu daraja don mutane ba sani ba ne yanzu kai kana da uwa kana da uwa kana da uba za ka je kwana biyu ka je ka gaishe ta ka ɗauki ɗan wani abu ka bata ta ce wani Allah maka albarka to wanda ba shi da mahaifiyar nan fa ba zai samu wannan ladan ba kowa zai ciyar a duniya ba zai samu la kai da zai je kashe dubu ɗari kai ka zo ka ɗauki naira dubu biyu ko dubu ɗaya ko ɗari biyar ko ɗari biyu ma ka ba mahaifiyar ka wallahi ka ji shi ladan saboda darajar uwa Ɗan abu za zaka yi ta ce Allah maka albarka Allah ce ya gafarta har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hau bari yana takawa yana cewa amin amin sai da ya faɗa su sahabbai suka ce alama amman awwal amin ɗin farko akan mai kai yace jibrilu ne kusa da ni yake cewa duk wanda aka yi min salati bai yi ba Allah ya durguza shi a cikin wuta nace amin duk wanda ya tarar da uwa da uba a duniya ya rayu tare da su har ya girma ya zama baligi bai yi abin da suka saka shi a aljanna ba Allah ya durguza shi a cikin wuta nace amin an fahimta duk wanda ramadana ya shiga har ya fita bai yi abin da aka gafarta masa ba shi ma haka to kaga in kana da uwa ko uba dan abu kankani zaka yi musu su ce Allah ya maka albarka sai albarka ta dinga bunka ta dinga bunka ta dinga bunka hmm. haka kuma dan abu kankani zaka yi ransu ya bashi ka shiga to amma wanda bai san darajar iyayen ba idan kai yau kana tare da mahaifin wani ma in shi bai san darajar uban ba haka kai ma bai san darajar ka ba in ka ga mutum yana daraja abokin mahaifinsa ya san darajar mahaifin ne amma in ka ga mutum yana walakanta abokin mahaifinsa to dama mahaifin ma ba ya da daraja a idansa jama'a haka ne ko ba to duk wanda kaga ya san darajar mahaifinsa to wallahi in ya ga wani tare da mahaifinsa yana ganin kimarsa yana ganin darajarsa saboda ya san wannan mutum tare yake da babana saboda aka iyaye suna da wata matsaya a cikin addini Allah ya daraja su ya ba su girma iyaye dole ne ‘ya'yansu to amma faɗan ba zai gano wannan hikimar da addini ya shimfiɗa ba sai idan ɗan yana da addini in ba shi da addini a kaji wani malami shekaran jiya yana wa'azi a abin nan yana cikin wa'azin ya fashe da kuka shek fantani yace dan boko wanda suka ci boko ba su san Allah ba ya ce mutum ya zauna wai zanin da zai tsaya wa mahaifiyarsa sai matan shi ta ba shi shawara ya ce ku yanzu ba kuma kai ba kama ji daɗi ba da ka taso ka tarar da mahaifiyarka da mahaifinka suna da rai ba kama ji daɗin wannan ba sai ya fashe da kuka to kaga ko ba a gaya maka ba ka san kukan da yake hmm. yau da nashi suna duniya eh Allah ya datar da mu to za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul ma'ida suratul ma'ida madaniya ce ta sauka bayan hijira ne kuma abinda ake cewa ma'ida shine wani kabaki ne da Allah ya saukar wa mutane annabi Isa alaihi su suka roki annabi Isa suka ce roki Allah أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وأنت سوكرت في أكي سورة لك أديدة وأنا بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai albarkokin da ke cikin surar Allah ka tsara muna Allah ka kara mana fahimtar hukunce hukuncen da ke ciki Allah rahama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد الله أكبر الله يقوم إيماني أوفوا بالعقود كتك cika alƙawuran da al'ukud shine alƙawari al'ukud ibn jarir yace al-ijma'u ala zalika wa uhudu ma kanu yata'ahaduna alayhi min al-halafi wa ghayrihi abinda suke kulla alƙawari na rantsuwa ko ma ba a rantsi ba ka ɗau alƙawari to Allah yana cewa aufu bil uqud inda kai mai imani ne to ka cika alƙawarin da ka dauka uhillal lakum bahimatul an'am an halasta muku dabbobin ni'ima su ne raƙuma shanu tumaki da awakai hmm. da kuma waɗanda suka yi kama da su na jeji kamar su ɗauna barewa ko gada batsiya da sauransu duk waɗannan nau'in su ne illa ma yi tula alaikun sai dai abin da aka karanta a kanku na cin waɗannan dabbobin da Allah ya riga ya ce wal munkarikatu kamar da zamu zo mu hmm. ko ba haka ba wacce ta makare igiya ta makare ta da wacce ta wado da wacce aka soke ta ba za ta iya rayuwa ba to wannan ai kun ga an riga an karanta muku hukuncin sa ko hmm. shine Allah ce illa ma yutula alaikum sai abinda aka karanta hukuncin sa kan ku. ghayra muhillis saidi ba kuma wanda ya halasta yin farauta yana sanye da harami ba domin idan ka dauki haramin ka ka daura tunda kun ga da ana zuwa aikin hajji a kafa in za ka tafi kuma za ka ɗau haraminka ka ɗaura ne to daga nan farauta ta zama haramun gare ka da za a ga dabbar a jeji ka yi wa wani haka da ido in ya je kama kai haramun ne ka ci an fahimta to sai Allah ce gaira muhillis sai di ku halasta wa kanku yin farauta wa an hurum kuna sanye da harami na aikin hajji. inna Allah ya hukumu ma yurid Allah yana hukunta abin da yake nufi ya hukunta sai kuma ya sake cewa ya wallazi na amanu يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله يتاكي كلا ما سي إيماني الله كثيرنا لا تهلو شعائر الله كدك حلث تدع الدين الله وتدوكو كن الله أسولي مناسك الحج wato kamar safa da marwa da hadaya da gudun dabbobin nan shi ne Allah ke cewa "Latu Hindu, kar ku halarta lahi." duk wata dabba da aka sa mata alama cewa wannan dabbar ta Allah ce aka rataya mata wannan abin da ake rataya mata hmm. kar ku halarta cinta an gani hmm. saboda in zaka tafi hada in zaka tafi aikin haji daga Madina zaka dauki dabbobinka wani wani zai yanka raƙuma guda 100 wani zai yanka 50 wani zai yanka 30 to dukkan su za a ɗan rataya musu wani abu wanda kowa ya gansu ya san na Allah ne ba mai taɓa su kun ga wancan lokacin fake amma yanzu Allah na duba mutane da ake make din nan wani ko me ya gani a jikinta ai dauka kawai zai kawar kawai ce wannan ai ta zo gida kawai ko ba haka ba mm. shi na Allah ce la tuhillu sha'irallahi kada ku halatta abinda Allah madaukakin sarki bai yadda ku halatta wa kanku ba wa wala wala shahr al-harama kar ku halarta zubar da jini a watanni masu alfarma walal hadaya kar ku halarta wa kanku cin hadaya wato hadaya da aka ɗauka za a tafi da ita walal kala'i da ko ratayen nan da aka rataya mata kar ku cire don ta zama halar gare ku wala aminal baitul harama ko kuma waɗanda suka nufi ɗakin Allah mai alfarma ya bi gona fadlan min rabbihim wa ridwanan suna neman falalar ubangijinsu suna neman yardar Allah kar ku halarta yaƙarsu ko ku musu barazana ko ku kore su ko ku tsorotar da su wai za halaltun amma idan kuka cire harami fasadu to Allah ya yarda kuma ku yi farauta kowa an yarda ya je kama dabba ya ci wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum an masjidil haram sa'annan kada gaba kada gaba domin wannan ya faru ne bayan sulhul hudaybiya an gane wannan ayar ta sauka bayan sulhun hudaybiya da aka yi sulhul hudaybiya kuma kun san quraishawa sun hana sun hana mutanen madina su shiga su yi umra tare da manzon Allah wannan abu ya bata wa sahabbai rai an gane ko to shine Allah ke jan hankalin sahabbai karfa ku huce haushi hmm. shine wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada gabar ku da waɗansu mutane an kuma alil masjid al-haram waɗanda suka kange ku suka hana ku zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma bara kenan an ta ta duta sa ku ku iyaka ku ce ai kuma bara kun hana mu bar kuma mu ba Allah ya ce kafi wannan wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan bin Allah da jin tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan zabawa Allah da zalunci taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ku duba yadda Allah ke yi wa masu imani nasiha Mm. ko da gaba tsakaninka da mutum ko da akwai wani abu da ya maka to karka fake da wannan abin karama gayya Allah ya shi ne wala jirman na kun shara'anu komi duk mutumin da kake jin haushin sa da yanzu wata dama kuma ta samu taka to karka ce bari kai amfani da wannan damar shi ma ka gara shi karka yi hakan ji Allah Allah ce ku yi taimakekeniya akan bin Allah kawai in an muku wani abu ku yafi ku yafi Allah zai kara muku daraja duk wanda yake da yafiya to Allah na kara masa daraja amma wanda yake ruku ya ce sai ya rama to wannan kuma kima sai yake zubarwa a gaban Allah Allah yana son ku zama masu yafiya kamar yadda shi ma yake da yafiya yake yafi mu na'am حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم wannan aya saukarta wani bai yahudi ya zo ya samu sai umar ya ce damun aka saukarwa ayan nan damun ɗauki ranar saukarta ya zama ranar idi saboda abin da ke cikin aya ji wannan bai yahudan an gane Allah ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin mushi haramun ne musulmi ya ci mushi amma a wani wurin an toge ko kamar ne tsorra gaira bagin wala adin wala isma yau in ka kana cikin tafiya yunwa ta zo kamar yanzu yadda ake <laughs> to corona eh? tafiya ta same ka a cikin corona ka tashi baka ci ba ka kama hanya gari can an ji an hana ka shiga to ya za ka yi ga wata mushen tinkiya ga ta shure yanzu ba sai ka karkasa ta ba ka gashi ta ka cinye ko ba haka ba kai ma guzuri to ya za a yi wannan ya zama dole to shine Allah ce an haramta muku cin mushe wadda mu da jini jini mabiyu a shi ma haramun ne wala hamul zai da naman alade shi ma haramun ne wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda aka yanka shi ba ambaci sunan Allah ba shi ma haramun ne ku ci hmm. wal munkhaniqatu dabbar da aka ɗaure ta sai igiyar da aka ɗaure ta ta naɗe mata wuya ta makare mata wuya aka zo aka samu tana numfashi da ƙyar kafin a warware igiyar a yanka ta ta riga ta za ta mutu to wannan ma ba za ka ci ba wal to haka wanda aka jeho ta da dutse tana kekar kekar kekar idan na yana kekimtawa ka zo ka dan kara mata wuka alhalin mushe ka yanka ita ma ba za a ci ba wal mutaraddiyatu wadda ta fado an gane mm. wacce tana can kwakwalwar dutse tana kiwo sai kawai kafarta ta zame ta gangaro ta gangaro ita ma tana shure-shure za ta mutu ka zo ka dankara mata wuka <laughs> ka karasa mushe don mushe ne wannan ihatu sai wadda wata ta soke ta da kaho ta kusan mutuwa ka zo ka samu ga tana tana shure-shure duk da wannan an samu sabanin malami a malikiya in an batta ba za ta rayu ba yanka ba za ci ba duk raunin da dabba ta samu wanda inda za a bata da raunin ba za ta sake rayuwa ba in ka yanka ta a wannan halin haramun da za a ci an gane ko wa ma akala sabu ko kuma wadda ka zo ka samu kyalkeci ko zaki ya kama ta ya fara ci ka zo ka kara mata wuka Allah ce illa ma zakaitum sai dai wanda kuka samu da sauranin ranta za ta iya rayuwa sannan kuka yanka ta to wannan za ku ci mm-hmm. wa ma zubiha ala nusuli da dabbar da aka yanka wa gunki to kaga kan boka ya shiga ciki mm. in boka ya ce a jiya samu jan rago ko bakin dan akuya aka yanka aka ce a yi sadaka da naman an baka wannan naman kaci kaci harama mm. don yanka ne da aka yi wa eh, da ka ne mm. wa an tastaqsimu bil azlam sannan Allah kuma ya hana ku wato yin karta da dara wannan haramun ne an gane Hmm. yanzu shi ne kaga yara suka dawo da shi ne suke kiran shi da suna eh? sunan shi dalido akwai wani abu kuma da suke sawa a shago na ganin suna shiga yara suna kallon game na duk karta ce hmm. duk karta ne duk wannan ayyuka ne na haramun hmm. wanda shi ne an tattaka ya shiga an tattaka mubil azra. Allah ce zalikun fisir. wannan fasikanci masu yi wannan sana'a da yi haramun kura a ya wuce kura na? a yanzu masu kinnafa zama ba suna cewa sana'a suke yi ba? dukka wannan haramun ne kallon nan ai inda za ka inda mutum zai ga hasarar da ya yi na zama a gaban tv yana kallo eh? ko kuma wannan game din wannan ya ce na cika wannan ce na cika ku bata kanku lokaci ita ma karta ai ba abin da ake amfanuwa da ita to duk nau'in su ne shine Allah ce an tasaka su mubira zulam ku koma kuna da rarraba dara kuna karkasawa kuna karkasawa Allah ce duk wannan haramun zalikum kisu al yawma kuma to ga albishirin da Allah ya wa al'ummar manzon Allah al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum kuma daga yau arna sun ɗeba tsammani akan addinin ku fala takshawhum wakhshawni kar ku ji tsoron su inji Allah ku ji tsoro na arna sun cire tsammani akan addinin musulunci an fahimta ko ba za su iya nasara da a musulunci ba daga yau ran da ayan nan ta sauka to daga rannan arna suka cire kaunarsu akan addini sannan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na kammala muku addininku na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati sannan na cika ni'imata gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na yaddar muku musulunci shine addininku mala akwai ni'ima da ta wuce wannan akan musulmi muna da wannan ayar mu zauna muna jin tsoron kafirai hmm? wannan ayar Allah ya al'ummar annabi kawai Allah ya gaya wannan hmm. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan waɗannan abubuwa guda uku bai fi su daraja duk darajar da al'ummar annabi take nema Allah ya mata na cika muku addinin ku na cika ni'ima ta gare ku na yadda musulunci ya zama muku addini amma ne tsorra fi makamasatin gaira mutajanifin li'izmin to duk wanda aka samu aka tilasta shi cikin yunwa wato yunwa ta tilasta shi amma ba gaira mutajanifin li'izmin ba wanda zai ketare iyaka bane ba zunubi zai ba fashi zai tafi ba ba neman mata zai tafi ba ba aikin zaben Allah zai tafi ba to fa inna Allah ghafurur rahim in ya ci mushe wannan ba wani abu hmm. an gane duk wanda ba ketare iyaka ba ketare haddi zai je yi ba ba saba amma mutum zai tafi cata a tafi kallon kwallo eh, yin wata kama kankaci muje na ma ka kara wa kanka zunubi don Allah bai aike ka ba ba wanda ya tura ka kai ka tura kanka sai tafiyar da Allah ya dade ita wa alaikum salam mm na'am gaskiya malamin shanin yau ta gama ciki yake yin wannan Allah din za ta baka to ai baka idan ma aka samu mahaucin da bai san Allah ba akwai akwai mahaucin da daga an kai shi kotu amma ba nan garin ba da sa ya tsaya sani ya ce ta shuri sai tafiya yanka wasu kaji sai ɗebo jinin sai zo dan kara mata wuka sai barbata abu da ɗauko mai ya shigo da shi to amma Allah da baya son bayansa su ci wannan nama sai aka samu ne zo tona masa asiri ya ce wannan fa za a yi mushin ki wane ya yanka ya fete ya ɗauko nama ya zo zai tsira shi aka kama shi kuma aka kai kotu kotu ta hukunta shi aka ci tare da kuɗi mai yawan gaske a wancan lokaci saboda haka wannan ya ta'allaka da tsoron Allah da mutum yake ji ko ba haka ba in har ita wannan dabbar an tabbata ba za ta rayu ba mutuwa ta zo mata sannan aka yanka ta to a malikiya zai haramun ya ce ne Allah to wannan dai duk kowace sana'a aida da irin waɗannan abubuwa kowace irin sana'a za ka samu akwai baragurbi a ciki waɗanda wani yana jin tsoron Allah in ya zo ya ga za ta mutu ka yanka sai ca shi ba zai sai wannan ba a ba shi da yadda dabba ya ji ko nawa zai sa naman ya san halar ne zai siya ko mutane ko ba haka ba amma baka ga wata ma su masu ma lodin shanun ne za su damfara mata wuka ba ka ganta a ratai kawai za a shigo maka da ita a tsayar kuma a ce ka saya kai baka san me aka yanka ba duk irin wannan sai an ji tsoron Allah to kaga wannan ba da gani ka gani wanda in ma in ma za a bi shari'ar musulunci ai ba a yarda mutum ya dinga daukan abubuwa irin waɗannan kamar dabbobin nan kun ga inda shari'a ta addini akwai ka'idojin da za a dinga daukan su a motar da za a kai su da inda za a kai su a yanka har ma da da ake da doka najeriya ba ta zama haka ba in an kawo shanu ma sai likitan dabbobi ya zo ya duba ya ce wannan ba za a yanka ba fidda ita wannan ba za a yanka ta ba fidda ita da haka ake amma yanzu kaga duk a yanzu kwatan ma babu yanzu gura ne nawa ake yanka a nan cikin gari ai suna da yawa to ina doka yanzu kuna da malamin abato mai zuwa ya duba shanun da ake yanka to shi jinin me ake da shi amma a ka'ida da duk dabbar da za a yanka sai an zo an gwada ta shi namanta ya kai a ci ba zai kawo wannan adam matsala ba hmm. in an ga namanta zai kawo matsala sai a ce a fita da wannan ba za a yanka ba ko nawa zaka ba malamin ba zai karba ba saboda da ana ana kokarin dabbaka gaskiya to amma yanzu ina Allah ya so to sai ce sa nuna kama za a uhilla lahum ko yas'alunaka ma za uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya naka suna tambayar ka ma za a hila lahum me za a halatta musu na waɗannan dabbobi da za su ci tunda su mafarauta ne mafi yawa suna zuwa farauta sai Allah ce kulka ce da su ku uhilla lakum at-tayyibat an halasta muku dada dan abubuwa ma allamtum min al-jawarihi da abinda kuka koyar na tsuntsaye masu yi muku farauta mukallibi waɗannan tsuntsaye da kuke farauta da su da karnuka da kuke farauta da su an gane ko larabawa suna da tsuntsayen da suke tura a siyon su farauta to tsuntsun da zaka tura shi maka farauta sai ka koyar da shi in ka ce bismillahi to ya sani to duk abin da ya kamo maka ko ya kashe zaka ci duk karen da kai ma training sai dai abin da malamai suka ce yanzu kana da karen ka ka masa training din farauta ana ji sai ka ce bismillah ka sake shi sai ya je haɗe da karen ba ma guje suka kashe dabba to ana ka ce ba za ka ce saboda ku sani ba karen ka ne kashe ko na ba ma guje ganin shi ba ma guje ta yi don kuban ka ji ka <laughs> to shi da ashar zai sake na shi karen kai kuma da bismillah to sun haɗa kan dabba ɗaya sun kashe yanzu waye ya kashe shi ne malamai suka ce to in karnukan sun yawa da dabba ma guje a ciki ba za ka ce ba amma idan wancan shi ma ya saki nashi da bismillah wancan ya saki nashi da bismillah wannan ya saki to anan akwai ka'idojin da su ko makwarauta suka sa wa kansu idan an kama suna da wani istinbadin su to sun san yadda za su raba naman kowa ya samu yadda ba za a zalunci wani ba an gane ko hmm. to in ka sake shi wa ma allamtu min aljawarih da irin dabbobin da suke raunata dabba wanda kuke sake su kuke koyar da su to allimuna hunna mimma allamakumullah ku koyar da su abinda Allah ya koyar da ku fakulu ku ci mimma alaikun alaikum da suka kamo muku wa zkuru smallahi alai ku ambaci sunan Allah akan wannan dabbar da za ku saki ku ya je kama wa taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sami'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi an gane ku to amma idan karan ka ce bismillah ya tafi ya kama sai fara ci to anan kan sai kama ba kai kama ba yana nan duka ababin farauta aka gane ka yi bismillah ka yi komai ka sake shi ya tafi da ya je kama dabbar ya kashe sai ya kama ci to ka bar mashi kawai ci kan ya kamo ba kai kamo amma idan ya kama ya kashe ya ɗauko ya kawo maka ko ya kasa jan dabbar saboda girmanta in ka je kawai sai ka ɗauka ka saba ka kawo gida wannan kamar kai ka yanka ta ba wani abu haka kuma kibiyar ka, idan ka harba kibiya ka yi bismillah ka harba kibiya ta tafi idan ka samu dabbar ta mutu za ka ci an gane wannan raunin da aka yi mata kamar yanka ne tun da an ambaci Allah to sai dai malamai suka ce idan ka samu ta fada ruwa to anan ba za ka ci ba saboda baka sani ba ruwan ne ya kashe ta ko kibiyar ka ce ta kashe ta ko kuma kibiyar ta huda dabbar ta wuce an gane don akwai kibiyar da take huda dabbar ta wuce dabbar kuma ta ci gaba da gudu to wannan ka zo ka samu kai ka san kai ne a jejin kai ne ka farauce ta wannan ka samu ta mutu za ta ci tunda kai ne ka ka illata ta da wannan kibiyar ta kuma ka riga ka sake ta da bismillah an fahimta ko to wannan kun ga hatta farauta fa Allah bai bar mu haka kawai ba sai da Allah ya koya mana to yanzu irin mutanenmu da suke zuwa farautar nan mafi yawa dabbobin da suke kamo ba a ci kaza a ci ba in ka bi shari'a Allah ba za ci saboda ita farauta tana da ka'ida hmm. ba a fita farauta sai an ga mutane a gari sun rasa naman da za su ci to za ce a jayewo a jayewo barauta don a samu na mace hmm. an gani to amma waɗannan mafarautan namu kun ga yadda suke fita barauta kun ga irin abubuwan da suke faɗa suke fita barauta to Allah ya zaune kuma da in za ka yi farauta sai ka yi wa binan dabbar karkaranka sai ka masa training ka koyar da shi eh, ka san ka'idar da in ya kamo ya ci ba za ka ci ba in ya kama ya kashe za ka ci abinka saboda ka san kai rikewa hmm. to kaga duk waɗannan ka'idojin mutum zai farauta sai ya koyi su ya san su in bai san su ba to sai kawo maka mushe kaci Allah ya sauke sai ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum والمحسنات من المؤمنين والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين to wannan aya ita ma hukunci take karantarwa yau ma'uhilla na kuma tsayi ba to a yau fa Allah ya halatta muku duk wani abu mai daɗi duk da ɗan abubuwa Allah ya halatta muku wa ta'amul ladaina utul kitaba illul lakum wa ta'amukum illul lahum yankan ahlul kitabi nan ta'am ana nufin abinda ahlul kitabi suka yanka yankan su ya halatta ku ci kuma yankan ku ya halatta su ci an fahimta mm. idan bai hude yanka dabba ko ba kiristi za ka ci shi ne ɗa'amun da zai na utul kitaba ba hillun lakum wa ɗa'amukun hillun lakum ba ana nufin wai abincinsu ba a'a yankansu zaba'i a halin kitab hmm. yanke-yanken halin kitab ya halar sauki hmm. walmun sanatu min almuminat daga katangaggu waɗanda suka kare kansu daga mata muminai walmun sanatu min allazai na utul kitab waɗanda suka kare kansu daga cikin masu littafi su ne yahudu da nasara min kabli kuma wanda aka ba su littafi kafin ku idza ataytumuhunna ujurahunna in kuka ba su sadakokin su wato kaga wannan aya ta halatta kuma a wurin matan su an gane muhsinina in dai ka tangabbu ne gaira musafihina ba mazinata ba wala aka akadan ba masu da daduro ba shine afdal ba ta da daduro ka sani kawai tana zaune ne ita alkitabi kitabi ne tana kokarin addinin ta to an yadda anan ka iya aurenta an gane ko shine gaira musafihina ba sa zina wala mutakizi a kadan ko ba ta da dan daduro wanda za yake zuwa yana kwana da ita don ka auro ta tana da dan daduro har yi auren ma zai zunga zuwa ina Allah ce to karku auro wadannan man ya kafaru bil imani duk wanda ya kafurta bayan ya yi imani fa kada habida amaluhu aikin sa ya lalace kuma fil akhirati min al khasirin kuma ranar alkiyama zai tashi cikin masu hasara Allah ya tsare saboda haka baya ya halatta kenan a iya cin yankan ahlul kitabi to anan sun ce bismillah ko ba su ce bismillah ba ko sun yi bismillah ko ba su yi bismillah ba in sun yanka za a ci dalili shine Allah subhanahu wata'ala haka ya hukunta mana duk da shi abdullahi dan umar yana cewa ni dai ina kyamar aurar ahlul kitabi duk da Allah bai haramta min ba to kuma kun ga dama wannan kyama ai wani abu ne da Allah ke samu ko ba ga yanzu ne zaka ga cin tafannuwa kaga ba haram bane hmm. amma wani ba zai iya ci ba ah, man shanu danye kaga ba haram bane yanzu wani ba zai iya ci ba hmm. amma wani zai dauka ya ta hadiya ba abin da ya dame shi ko ba ka ba hmm. wani kuma zai dinga yanzu wani yana ganin kana na man shanu ma zai kama mai to wannan kyama ta halatta musulunci saboda haka eh, a yanzu dai kamata duk mu musulmi mai kyamaci ahlul kitabin mawarisu dukan mu yana da kyau mu kyamace su saboda in ka auro ahalin kitabi akwai abin da yake biyo baya wanda ya kamata gani ga wani kuma ya shi wani jin tsoron ba wai dan ya haramta ba fa haramun ba wanda ya sai haramta abin da Allah ya riga ya halatta amma kai kanka domin zuriyarka ta tsira ko bayan ranka yana da kyau ɗayanka ka nema musu ‘yan uwa na gani hmm. domin ka yau da ita wani wani ce duk yan uwan ku ai arna ne kaga kai ko ba za ka ji daɗi ba ko ba haka ba to kaga kai ka jawa ƴaƴanka wannan saboda kai ka je karo aro hannun kitabi sannan na biyu kuma na biyu idan ta yi ridda to ba sa ba ƴaƴan su ma za ta tafi da su hmm. wannan kaga da yawa mun sha gani a kotu a nan mutum ya auri mata ta yi ridda ta ya aihu biyar da ita ya'yan sai a ce a raba shi a bashi biyu ita a bata uku kuma sun tafi kenan yanzu akwai yaro ɗan unguwar nan ne ya auri wata a nan buko ya'yansu guda bakwai ya mutu yanzu ya'yan duka sun zama kirista yan uwansu ma a nan gangare ba san yan uwansu ba domin da ta aure shi ita tana aiki shi baya yi sai kallabi ya jami sai ta samu daki ta zo ta dauke shi ta kai shi can shikenan da ya faɗi ya mutu shikenan sai suka koma kaga ko don wannan ka kyamaci auren su hmm. da sai sauran irin wannan Allah kare hmm. Allah ganin za mu dakata abinda muka karanta zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah shi yafe mana yadda muka taru Allah shi kara mu cikin jannatul firdaus ga lokaci yayi na salatu tahajjud wasu suna yi a masallaci wasu kuma suna yi a gida ko a gida ne dai ana so in so samu ne ka tashi alanka ku yi tare da su saboda ku samu fa'idar wannan goman karshen nan da Allah ya koyo yi lailatul qadari a cikin wannan goman karshe kamar yadda na faɗa malamai sun ce goma ta farko goma ta biyu ita wannan goma ta ƙarshe ita ce mara da akwai waɗanda idan suka zo ran daren 21 to ran daren 22 ba za su zo ba sai ran daren 23 idan suka zo ran daren 23 ran daren 24 ba za su zo ba wai suna wayo to ita goman gaba ɗayan tamara ce saboda haka eh, in ma za ka zagi dantse ka ribaci daren gaba ɗayansa guda goman ka ribata kawai shine mafi alkhairi Allah ya datar da mu Allah ka yafe mana zunubanmu ka shiryar da mu shirin addini اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya Allah muna roƙonka ka tafiyar da cutar corona amin Allah muna roƙonka waɗanda suka ƙirƙiro corona Allah ka mai da sharin corona kansu ya Allah muna roƙonka gwamnatocinmu na Najeriya ka ganar da su takura talakan nan da suke yi ba ci ba sha Allah ka ganar da su akwai zalunci a ciki su rage su sauƙaƙa mana wannan bala'i kar ya tattalin arziki ne duk mutumin da yake da rufa yau ka zo ka buɗe kwana uku ɗan cinikin da kai an kulle ka kwana uku ka cinye ka sake komawa ka buɗe ɗan cinikin da kai kwana uku ka sake zuwa an kulle ka ka cinye kafin fa wata uku fa ba ko a shagon ba tattalin arziki ya kare ko bai kare da ya kamata hukuma hukuma ta dinga lura da irin waɗannan abubuwa yanzu an ga mutane suna ta mutuwa ya kamata a gane cewa ga abin da yake kashe su ai ba sai an kama ka an kashe ka ba ai tunani ma da zillimi kawai sai kashe wani muna fata Allah madaukakin sarki ya gane da su su gyara wannan abin Allah ya ba su ikon gyarawa ya Allah ka fidda talakawa daga cikin wannan bala'i Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وإلى الخيرات كلها ظليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإنسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا وافي العطاء يا دافئ البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا حليما لا يعجل اللهم انقذنا في تيسير كل امر عسير فان تيسير العسير عليك يسير فنسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره فنسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين